أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullah jiya idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau kuma za mu tashi daga kanta ita dai wannan aya kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da za mu karanta mai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake bin ta bashin kuɗi sai take bin ta bashin kuɗi sai jin kirin biya bai biya ta ba sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar a sakamakon haka shi kuma sai kai ta ƙara kotu sai ranta ya ɓaci sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa yayin da na haifo shi da sai in zauna a kai shi in murkushe shi wato ta kashe shi kenan shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan ko kuma yaya abin yake yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa wannan shine abin da ake kira da walidain wato kaiwa makura kenan ta saba ma iyaye wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan mutanen duniya wane ne fi haƙƙi a kaina na in kyautata masa manzon Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa ita sannan mahaifinka wannan hadisi sai ya nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayan su biyan sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya ya fi girma sama da haƙƙin mahaifi domin manzon Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi sannan kuma da hadisin matar da suka rabu tsakaninta da mijinta kuma sai ya zanto akwai yaro a tsakaninsu sai mijin ya zo zai kwace dan sai ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan yaron da yake hannuna ciki na shine jakar da ke dauke da shi cinyata ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa nono na shine abin shansa yanzu mun rabu da mahaifinsa ya zo kuma zai kwace shi wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba baya da ko ɗaya a ciki ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara ya hana ta barci ta yi amai ta yi ta fama da magwas ta yi ta fama da ciwon ciki duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci sai in ya ga dama ya ce mata sannu sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba sannan kuma a tsakankanin kafadarta da haƙarƙarinta da ƙirjinta yake kaiwa ya komo tana tallafa da shi koyaushe ko lokacin da yake barci ko a barci ta ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki ke kika fi cancanta ki rike ɗanki matukar ba aure kika yi ba wannan duk sai nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa akan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare a nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne ko shakka babu wannan abin da yayi ya bijirewa mahaifiya yayi mata tawaye yayi rashin mutunci yayi rashin kirki na ƙarshe wannan shine makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa kuma halin da yake ciki wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira akan su abu biyu zalunci da kuma saba ma iyaye Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kama mutum tun daga nan gidan duniya ake fara yiwa mutum bala'i kafin a ko da mahaifinka sun ce Allah tsine ko da ba su ce ba ko da sun ce Allah wadai ko sun yi shiru ba su ce ba ubangiji ta Allah ba zai kyale abin a haka ba saboda haka shawarar da muke baiwa wannan da tun da dai yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji lalle ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta Yi kokarin rubanya ayyuka na da'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da ya tsakanin sa da ita don kai da abin da ka mallaka menene kai ballantana kuma wai har ka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai kara ya kai mahaifiyarsa kara kotu a wannan rashin mutunci ne to ya je sai a yi mata me idan alƙalin ya ce na ara maka alƙalancin tsawon awa ɗaya zama kai ne mai kara kuma kai ne alkali sai kai mata me mm. ka daure ta ko ka yi me don babu yadda za ka kai mutum kara kotu ka ce so kake a ce an yafe masa in yafe ya kake so a yi sai ka yafe tun daga gida ba ka bukatar zuwa kotu duk wanda kai kara kotu so kake a ce mutuncinsa so kake a daure shi to ba sai ka daure ka ba a gida tun da dai rashin mutunci ka iya saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafararsa. ka kafa kwamitin abokananka su je su lallace ta sannan ba wannan kaɗai ba ka riɓanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin ka koma zuwa ga ubangijinka cikin wannan wata mai alfarma ka yawaita sadaka ka yawaita kiyamun lele, ka yawaita karatun alqur'ani ka yawaita istighfari ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai amma matukar ka yadda ka mutu a haka to ana ji maka tsoron cewa to kayan nesa kan tafarkin manzo Allah kuma kayan nesa da rahmar ubangiji halin da kake ciki hali ne na Allah wadai hali ne na tir hali ne na wus saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga ubangiji ka gaggauta neman tsira ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka za mu tashi aya ta goma daidai wala kad makkannakum fil ardi me Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وبنجد ولقد مكناكم في الأرض حقيقة من تبتد كوى بنكسا ma'ana mun ba ku iko na zama a Waje kasa da lakum fiha ma'aish sannan muka sama muku sababbar rayuwa a cikin ta muka gudanar muku da koramu da tekuna daban-daban ruwa ɗaya ne daga cikin sinadarin rayuwa sai ubangiji ta'ala ya mayar da shi cewa shi fi komai araha daga nan sai iska sinadari ne na rayuwa shi ma sai ubangiji ta'ala ya mai shi abin da yafi komai araha daga nan gurin sai wuta ko sinadarin da za a samar da wuta shi ma ɗaya ne daga cikin abin da ya fi komai arha dan saboda cikin rayuwa ne waɗannan al'amura guda uku rayuwa ba ta gudana sai da su dole sai da ruwa dole sai da iska dole sai da wuta shi yasa idan ka kalli map din duniya gaba ɗaya idan da za ka tantance inda fako yake kasa da inda ruwa yake za ka samu inda ruwa yake yafewa to kuma inda fako din yake ubangiji ta Allah bai kyale shi haka ba sai da ya ratsa koguna manya-manya a tsakankanin inda kasa din take inda fako yake da gulabe manya-manya wato inda za mu iya samun ruwa mai daɗi domin ruwan teku ba ruwa ne na daɗi ba yana mana wata hidimar ta daban a ciki ake samun ma'adanai a cikin ma ake samun wani dangi na amfani daban amma akwai buƙatar ruwa na gulbi na kogi wanda shi kuma ruwa ne na daɗi galibi wanda da shi ake noman rani da sauransu ga kuma ruwa na rijiya wanda za a tono ga na bohol wanda za a tono dukkan waɗannan gaba ɗaya su ne ake kira ma'aish ababai na rayuwa sababba na rayuwa wanda akan su rayuwa take ginuwa in babu su ba za a rayu ba waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke godiya akan haka bisa ga wannan baiwa bisa ga wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala yayi mana ubangiji yace walaqad khalaqnakum hakika mun halitte ku ko mutane thumma sawwarnakum sannan kuma dama mu ne muka muka suranta halittar ku lokacin da kuke ciki thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan dama can mu ne muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam alaihi salam fa sajadu sai suka faɗi suka yi sujada illa iblis sai iblis ne kadai lam yakun min sajidin bai kasance cikin masu sujada ba na faɗa mana tun darasin da ya wuce a baya cewa sun ma nan gurin tufidu tartibal akhbar la tartibal ahda wato jeranta labari kan labari ba abu mai faruwa kan abu mai faruwa ba suranta mu a ciki shine aka fara yi kafin halitta sanya mala'iku su yi sujada ga annabi adam shine aka fara yi kafin a suranta halittar mu a ciki wato kenan in an kalla ta mahangar me ya fara faruwa tsakankanin al'amuran nan guda uku amsa anan ita ce Lallai ubangiji ta'ala ya sanya mala'iku su yi sujada ga annaba adam tun fari kafin a zo a suranta halittar mu a cikin cikin mahaifa lalle an suranta mu yadda ake son mu kasance a cikin mahaifa kafin a halitte mu a cikin mahaifar sannan a ƙaddara iyayenmu mata su haife mu ta fuskar faruwa ga wanda ya fara faruwa amma ta fuskar ba da labari sai Allah ya so ya fara babu labarin halitta sannan ya ba mu labarin surantawa sannan ya ba mu labarin me sujadar mala'iku ga annabi adam sai ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam wato tunda kaga nan thumma tufidu tarti tufidu tarahi kaga anan at-tarahi din la min haythu al-hadath wa inma min haythu al-khabar ina fata mun fahimta wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa sai suka yi sujada gaba ɗaya sai shi iblisa aba wato lam yakun min bai kasance cikin masu sujada ba shi iblis bai yi sujada ba to anan abin tambaya shi iblis yana cikin mala'iku jinsin halitta ne shi na mala'iku malamai sun yi maganganu guda biyu magana wadda ta fi shahara suka ce iblis ba jinsin halittar mala'ika bane ba domin mala'iku ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min nar wa khuliqa abukum adam mimma wusifa lakum an halitti mala'iku daga haske kaga sanadarin halittar su shine haske an halitti aljan daga wuta kaga sinadarin halittar aljanu wuta sannan an halitti babanku annabi adam daga abin da aka siffanta muku me abin da aka siffanta mana kasa an halitte shi daga kasa kamar yadda ayoyin alkur'ani a wurare da dama suka bada bayani to kenan sinadarin halittar mala'iku haske sinadarin halittar iblis wuta wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum kaga kenan sun sha bamban ta fuskar asalin halitta da haka kenan shi daban su daban sannan iblis yana da zurriya yana da zurriya mala'iku ba su da zurriya an gane ko ba su da zurriya da nassin alqur'ani mai girma an tabbatar masa da zurriya cikin suratul kahf amma mala'iku ko ba su da zurriya kaga babu haifayya a tsakankanin su da juna afatattakizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda dogon kuri ne yamma da kala ko ba haka ba ma'ana kaga an tabbatar masa da zurriya shi amma su ba su da zurriya kaga nan gurin masu sun sha bamban sannan ko basa ba sa sako la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ubangiji ta ala ce so ibadun mukramun amma iblis kuma yana sako kan gararran bawa ne gashi a ba wata kabara wa kana min al amma su kuma ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun kaga ta ko ina sun sha bamban ashe kenan lalle iblis daban su daban to tunda haka ne me yasa aka hada su da juna wajen labari aka ce fasajadu sai suka sujuda illa iblis sai iblis da aka ce idan mutum ya yi makwabtaka da waɗansu mutane duk abin da ya shafe su na hukunce hukunce shi ma yana iya shafarsa idan aka ce ka zauna a gari abin da ya shafi yan garin na doka kai ma zai shafe ka yanzu duk wanda ya shigo Najeriya sai ya rashin sa'a ya shigo da kafar hagu aka sa wata dokar ta ɓaci shi zai ce ban da shi ba dan kasa bane shi dole shi ma dokar ta ɓacin nan ta shafe shi idan aka ce kar a fito daga shida na safe a shida na yamma zuwa shida na safe shi ma ba zai fito ba ba zai fito ba kawai yana yawo a tambaye shi a ce daga ina ya ce mutumin Nijar ne da haka dokar ba ta shafe ni ba dan ni ba dan Najeriya bane ko ni dan Kamar ne ko dan Chad ne ina jin wannan sai ya sa ma ukubar da za a yi masa tafi yawa to kaga iblis din da yana cikin mala'iku lokacin da aka yi musu umarnin yin sujada kaga shi ma umarnin ya shafe shi da haka sai ya zama abin zargi yayin da bai yi ba ina jin wannan magana ta fito fili da haka dai magana cewa baya cikin mala'iku ita ce magana da tafi karfi magana cewa shi jinsin halitta ne na mala'iku magana ce mai rauni kwarai da gaske fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin qala ma mana qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فينا فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين lokacin da yake yin sujada kala sai ubangiji yace da shi ma mana aka Allah tasjuda me ya hana ka yin sujada waɗansu malamai suka ce la ɗin da ke cikin nan za'ida ce hujjarsa ta cewa la za'ida ce a nan gurin suka ce in mun ɗauke ta akan haka sai zancen ya zanto baya da ma'ana ko ma'anar da ba ita ake so a isarwa mai saurare ba ma mana aka me ya hana ka Allah ta sujuda kada ka yi sujada me ya hana ka kada ka yi sujada wato sai zanto kenan abinda ake so ka yin sujada to me ya hana ka yi sujada ma'ana kaga ma'ana ba ita ake nufi ba da haka kenan ma mana aka an tasjuda me ya hana yin sujada me ya hana ka sujada me ya hana ka karka yi sujada me ya hana ka ki sujada wai so nake in fito da abin da Hausa ka san larabci yana da wahalar fitowa cikin Hausa ina fatan kun fahimta in dai kusanto da ma'anar larabci yana da mu'jiza matuƙa kwarai da gaske a takaice dai a nan wurin in an ɗauki la da ma'anar ta hakika to zai iya yiwuwa ya zanto cewa ba haka ake nufi ba da haka idan kun ɗauki cikin suratu Sa'ad ko cikin suratu Dawud ubangiji ta'ala ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga la din ba a sa ta ba ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ma na kaga a can an tasu lima khalaqatu bi yadayya a can gurin ba a sa ladin ba da haka suka ce a nan gurin wato ladin nan za'ida ce dan akan kawo la a cikin harshen larabci ba dan ta nuna korewa ba a'a li tawkid al ma'ana dan ta karfafi ma'ana kamar yadda wani ke cewa ma kana yarda rasulullahi fi ilahumu ko ma kana yarda rasulullahi fi iluhumu wal atyabani abubakarin wala umaru kaga abubakar wa umar ne kaga ladin nan ai za'ida da zakkartu laila fa ataradni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u kaga kada samimul qalbi yataqatta'u ne amma sai ce kada samimul qalbi la yataqatta'u ladin nan za'ida kamar kuma yadda muka karanta lokacin da muka karanta cikin suratul an'am wato ainihin wa ma yush'irukum wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ma'ana annaha idza ja'at yu'minuna kenan qala ma manaka alla tasjuda idza amartu Mai ya hana ka yi sujada lokacin da na umarce ka qala sai iblis yace ana khairun minhu aini na fi shi falala khalaqatani min narin ka halitte ni daga wuta wa khalaqatahu min tin shi ko ka halitte shi daga yumbu kotar baya? qala sai ubangiji yace da shi fahabit minha sauka daga cikin aljanna fita daga cikin aljanna saboda wannan kalma ta ka ta kazanta ta girman kai da'awar fifiko akan annabi adam bayan ko baka da fifiko kallon sinadarin halittar ka shine wuta ka fifita kanka da shi akan sinadarin halittar annabi adam shine kasa waye nuna maka cewa wannan sinadarin halittar ya fi wancan yanzu dan Allah da kasa da wuta wanne ne ya fi fifiko a hankalta ma idan mutum ya dauka ita fa wuta aikin ta ta kona ko ta hallaka kasa aikin ta ta samar ina ba ta an fahimta wato ita wuta cinyewa take yi konewa take yi amma ita kasa ko me take yi rayarwa take yi akan ta ake kafa masana'antu ita take fitar da tsirrai akan ta ake yin shuka akan ta ake yin dace ita take rike da ruwa idan ya sauka daga sama Ka bi kenan ta wannan fuskar ma idan mun kalla fifikon kasa ya fi fifikon mai wuta sannan kuma kaddara ma a je haka ne wuta ce take da fifiko a kan kasa kawai dan abu asalinsa yana da kyau sai ya zanto karshensa ma kuma ya yi kyau asalinsa ya iya yin kyau karshe kuma ya yi mai ya kasance bai kyau ba ya iya wa ga wani mutum asalin sa in ka bi diddigin sa gidansu ba su da asali amma kuma shi yana da falala yana da daraja ga wani mutum asalin sa in ka bi asalin sa gidansu suna da kima suna da daraja amma kuma shi ya zanto wulakantacce ba ya da kima ba ya da daraja ba haka bane ba yanzu idan ka dauki Khalid ibn al-Walid wani ne cikin tarihin musulunci bai san Khalid ibn al-Walid ba amma idan ka bi tarihinsa mahaifinsa al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin sanadin Quraysh ne manyan tawagid manyan tagutai a Makka amma kuma gashi ɗansa Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin manyan barade na musulunci wanda suka zana tarihin musulunci da jinin jikinsu kaga ya samu falala kasancewar mahaifinsa ba musulmi ba bai rage masa daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala ba a ce asali na cewa ka fito daga waje kaza ba ya da tasiri wajen makomarka sai kai a karan kanka yaya ka zama da haka kai iblis a karan kanka yaya kake kaddara asalin sinadarin halittar ka mai kyau ne to kai din yaya kake kaga wannan wani abu ne kuma daban shine abin da malamai suka ce da wannan ma kawai a iya wa iblis raddi in yana ji ya ji قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ubangiji yace fahaddith minha sauka daga cikin aljanna fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba gare ka kace zaka yi girman kai a cikin ta fakhruj fita innaka minas sabirin lalle kai kana cikin kaskanta wato kenan abin da ya haifar masa da a kore shi daga cikin aljanna girman kai ma kuna laka an tatakabbar fiha bai dace ba yi girman kai a cikin ta wato sai zanto wannan izina ce ake bayarwa duk mai girman kai to fa aljanna ba gidansu bane ba in har mutum yana so ya shiga aljanna to sai ya cire girman kai ya ajiye gefe guda dan aljanna ba gida ne na masu girman kai ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ba yanda za a yi mutum ya shiga aljanna matakar a cikin zuciyarsa akwai kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce a mun shiga uku ya rasulullah domin kowane ɗaya daga cikin mu yana son ya sa riga mai kyau takalmi mai kyau tufafi masu kyau sai manzo Allah ce wannan ba shine girman kai ba inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta'ala mai tsafta ne yana son tsafta ubangiji mai kwalliya ne yana son kwalliya subhanahu wa ta'ala dan bawa yayi kwalliya wannan ba shine girman kai ba abinda ake kira da girman kai al-kibru shine batrul haqqi wa gamtun nas gaskiya ta zo ga ta bayyana a fili amma mutum ya kita sannan kuma raina mutane ashe girman kai iri biyu ne akwai babban girman kai da zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci akwai karamin girman kai wanda babban sabo ne mutum ba kafirta ya ba amma yayi sabo duk wanda yake girman kai tsakanin shi da Allah a ce Allah ya ce kaza yace ni na fi karfin in bi wannan ayar manzo Allah ya ce kaza a a wannan dai ta shafi wadansu amma ban da mu wannan kafirci kenan don girman kai ne tsakanin shi da wa tsakanin shi da Allah mahaliccinsa girman kai ne tsakanin shi da manzon Allah wannan fita daga musulunci kenan amma wanda yake wa mutane kallon raini wanda yake wa mutane kallon hadarin kaji wanda yake wa mutane kallon bi'ahu to wannan abin da yake kabira ce min al-kaba'ir laifi ne cikin manyan laifuka amma baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci ce akwai girman kai tsakanin bawa da mahaliccinsa akwai girman kai tsakanin mutum da sauran mutane yan uwansa na farko abu ne da yake da hatsari dan yana koran mutum daga cikin musulunci amma na biyu baya fita da mutum daga cikin musulunci shi yasa aka ce batarul haqi na farkon kenan na biyun kuma shine me ghamtun na raina mutane amma dai laifi ne kuma zunubi ne ko shakka babu ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin qala sai iblis ce anzirni ila yawmi ba'thu kai mun jinkiri ya zuwa ga ya zuwa ga ranar da za a tayar da mutane qala sai Allah ya ce da shi innaka minal munzirin lalle kai kana cikin waɗanda za a yi wa jinkiri ma'ana za a baka tsawon rai ba za a karɓi ranka ba a nan gurin haka Allah ce za a yi maka jinkiri za a jinkirta maka ba za a karɓi ranka ba amma bai faɗi ba zuwa yaushe a wani wurin ya faɗa ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa wani lokaci sananne ya zuwa ga wani yini na lokaci sananne shine sai malamai suka yi sabani kan wannan lokaci sananne waɗansu malamai suka ce shine ya zuwa lokacin da za a yi busar farko busar da kowa zai mutu wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah ranar da za a yi busa ta farko wadda dukkan wanda ke kasa da wanda ke sama za su mutu sai wanda Allah ya so thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun sannan ay busa ta biyu wanda kuma kowa zai tashi wa ashraqat al-ardu bi nuri to wannan busa da za a ta farko shine ila yawmi lokacin ma'lum da an yi wannan busar shi ma a wannan lokacin zai mutu haka waɗansu malamai suka ce dan ya ce ai masa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne to lokacin da za a busar da kowa zai sai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara ba za su mutu ba su ne kawai ba za su mutu دلتي قال قد ما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال yace fa bima aghwaytani ya ubangiji saboda yadda ka rubuta halaka a kaina la aqudanna lahum siratakal mustaqim lalle sai na zaune musu akan tafarkin ka madaidaici in zaune hanyar in hana kowa bi duk wanda ya zo in tankada shi bi nan ko in tankada shi bi can in hana shi bin miƙaƙƙiyar hanyar tsakiyar hanyar sai zan hana mutane bi shine ma'anar la aqudanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم Lallai zan zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim zan zo musu ta baya da su wa an aymanihim zan zo musu ta daman su wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagun su wala tajidu aktharahum shakirin zaka samu da yawan su ba za su zanto masu godiya a gare ka ba daga cikin malaman tafsiri da dama suka ce la tajidu aktharahum shakirin ma'ana la tajidu aktharahum muwahhidin da yawan su ba za ka samu suna da tauhidi ba sai ka samu suna shirka sai ka samu suna tsubbu sai ka samu suna duba ko sun yadda da masu duba ko suna tsubbu ko sun yadda da masu tsubbu la tajidu aktharuhum shakirin shine wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba ko ka kwade su akan sai sun yi imani din saboda iblis zai baza tarkonsa zai tsana tarko sai ya ja mutane zuwa ga shirka babba ko ta tsakiya ko kuma karama shine wala tajidu aktharuhum shakirin hadisi ya tabbata cikin sunanun nasa'i daga sabra ibn abi fatih yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna shaytana qa'ada li ibn adam bi afrukihi shaytan ya zaune wa dan adam kan dukkan wata hanyar dan adam zai bi afruk jam'i na tariq ko wata hanyar dan adam zai bi to shaytan ya zauna akan ta yana neman hana shi bi inda hanyar alkhairi ce zaka yi zakka to zai tsoratar da kai talauci ai shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha za ka yi sallah ya kasalantar da kai ko idza qamu ila salati qamu وسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا zaka jihadi ya firgitar da kai ya razanar da kai ya nuna ma ka mutu ya nuna ma ka yi hasaran ƴaƴanka ka yi hasaran matarka wani zai aure ta bayan ka mutu duk abin da zaka yi shedan da yana nan duk wata hanya ta alkhairi sai ya zauna ya hana ka bi fa qa'ada lahu bi tariqil islam zai zaune wa dan adam akan hanyar musulunci fa qala sai ka ji ya ce da dan adam tuslim wa tad'u wa tazaru wa tazaru dinaka wa dina abaika wa abaa abika yanzu zaka musulunta ka bar addinin iyayenka ka bar addinin iyayenka haka kawai ka saba mutanen gidanku ka bi wani sabon addini da baki aka saba bi ba a garinku a gidanku fa asafu sai dan adam yayi karfin hali ya saba ma shaytan fa aslama ya shiga musulunci thumma qa'ada lahu bi tariq al-hijra sai shaytan yazo ya tsarewa mutum hanyar hijira kana son kai hijira ka tafi Madina garin manzon Allah shaytan kuma sai ya tsare hanyar fa qala yace tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'ak yanzu kawai zaka yi hijira ka bar kasarka ka bar sararin samaniyar ku, inda kake da kayataccen iska abin shaka mai daɗi yanayi da daɗa وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ai wurin da zaka je hijira dinnan, nisansa ya kai nisan daga nan zuwa kasan Farisa haka zai rinka surantawa mutum a zuciyarsa tsakanin Makka da Madina ya rinka ganin kamar tsakanin Makka ne zuwa kasar Farisa nisa mai tsawo fa asahu idan dan adam yayi karfin hali ya saba mu dan kuma fa hajara yayi hijira thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad sai kuma yazo ya zaunewa dan adam ta farki na jihadi tafarki na gwagwarmaya don yada addinin musulunci fa kana yace da shi jahid yanzu kai zaka je ka fita jihadi kai gwagwarmaya don yada musulunci wa hu juhudun nafsi wal mal zaka yi amfani da dukiyarka da jikinka fa tuqatilu kai yaki fa tuqtal a ya kace ka fa tunkahul mar'a karfe a aure matarka wa yuqsamul mal a rabe dukiyarka a matsayin gado fa asahu dan adam da sai karfin hali dai ya saba mu shaytan ya tafi jihadi fa jahada yaje jihadi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai yace fa man fa'ala zalika dukkan wanda ya karfin hali ya saba mu shaytan a wannan tafarki guda uku kana haqqan ala Allah azza wa jalla an yudkhilahu aljanna haƙƙi ne ga Allah ya ji yayi alƙawli tsakanin shi da bawa zai shigar da shi aljanna wa man qutila wanda ko aka kashe shi a hanya kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna shi ma haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna wa in ghariqa in ko mutum ya dulme cikin ruwa ambaliyar ruwa ta tafi da shi akan hanya kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna aw wa qasathu dabbatuhu ko dabbarsa sai tutsu da shi ya fado ya mutu kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna shi ma haƙƙi ne ga Allah madaukakin sarki da ya daukan wa kansa zai fitar da shi aljanna a kenan wannan misali ne manzon Allah ya kawo na manyan tituna da iblis ke tsaya wa dan adam dan ya hana kabin Allah babban titi na farko titin musulunci ya zaka ka shiga musulunci zai hana mutum bi titi na biyu bayan ka shiga musulunci hijira yayi kokarin hana mutum titi na uku jihadi daga nan sai dukkan wani titi na alkhairi dukkan wani titi da zai kusanta ka zuwa ga Allah iblis ya riga ya sha alwaji la qaudan lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ya faɗi gaba ya faɗi baya ya faɗi dama ya faɗi hagu amma bai faɗi sama ba saboda bai isa ba ya zama shamaki tsakanin shi da rahamar ubangiji rahama ta ubangiji tana sauka daga sama zuwa ga bayi iblis bai isa ya zama shamaki ya kare wannan rahama ya hana ta sauka wajen bayi to kaga daga nan wurin kenan a ce ya bar wata kofar da bayi sa ya samu mafita ya iya bi ta can yayi barna amma kuma ya bar wata kofar da bayi za su iya samu mafita in ya bi ta can ya bi ta can ya bi ta can ya toshe sai bayi su bi ta nan sama su fice wa in ma yanzu gannaka min shaytan nazgun fasta izbillah innahu huwa samiul alim innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun idan mutum ya sake zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala, sai Allah ya taimake shi sai ya kare shi daga shedan to wannan shine alwashin da shedan ya dauka a nan gurin a wani wurin yake la ahtankanna zurriyatahu illa qalila lalle sai na tuge bayan su daga kan kiriya gaba ɗayan su illa qalilan sai kan kadan za su yi rabuwa Allah ce izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura je kakan sai dukkan wanda ya daidai maka cikin su to jahannama ita ce sakamakon ku cikakken sakamako kai da su to Allah ya tsare mu ubangiji ta ala ya ce a nan gurin qala yace ukhruj hamaz maz'uman madhura fita daga cikin aljanna maz'uman kana abun aibatawa maz'um shine ma'ib abun aibatawa mamqut abun tsana wanda an tsane shi baya da matsayi sannan kuma madhura madhur shine matrudun min rahmatillahi ta'ala abun kora daga rahmar ubangiji mubadun min rahmatillahi ta'ala wa min dari karamati wanda za a kore shi a nesanta shi daga gidan karamci daga gidan daraja shine gidan aljanna ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum duk wanda ya fika cikin su la amla anna jahannama minkum ajma'in zan cika wutar jahannama da ku gaba daya sai Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya da ya bi iblis cikin abin da ya kawata masa mummunar magana mummunan aiki mummunar aqida ai shine abin da iblis ke yi ya kawata maka mummunar aqida sai ita tafi komai hatsari yayin da ka kuburce mummunar aqida sanya ma Allah kishiya in ya kasa cin nasara akan wannan ya kawata maka mummunan aiki in ya kasa cin nasara mummunan magana in ya kasa cin nasara sai wasu wasu ya jefa wasu wasi kai isti'aza ya kau ya sake jefa wasu wasi kai isti'aza ya kau haka kullum za ku yi kai da duk imanin ka baka hana dan ya jefa maka wasu wasi to wannan haka take kullum fi an anta ma shaytan yawmul laka wa yawmul alayka wata rana ka ci nasara wata rana ya ci nasara a kanka gwargwadon yadda kake da tahsinat wato yadda kake daukan yadda kake shiga cikin ganuwa mai karfi ganuwarka mai karfi ayoyin alqur'ani gano ka mai karfi al-azkar wal adiyya annabawiyya zikirai da addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam gano ka mai karfi al-jalis salih abokane na gari in ke mace sai kawaye na gari wanda za su kara miki san Allah bin tafarkin gaskiya ba wanda za su rute ki akan lamuran duniya ba ba wanda za su rika ziga ki ba sai ke ke kadai ce kin zama wani in town wannan shirme ne ba wanda za su rika ziga ka ba sai kai ka zama wani in town kana zama wani in dawal world ma ka duk shirme ne ayi one in dawal gaba ɗaya ma shirme ne balantana one in tawul za ka zo dai ka mutu karshen tuka tuka shine me duk wata rana sai zanto babu kai a waye gari babu kai ko a yi lisa babu kai ko an yi la'asar kafin alburu ka mutu ko kin mutu shi magana ta riga ta kare kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu dukkan dan da mace ta tsaya ta haife shi ko da kwanukansa sun yi tsawo watan wata rana dai akan makara za a ɗauki ya shirya bai shirya ba ya san ranar bai san ranar ba haka dai za ta faru to da haka kar mutum ya tsaya sai dan ya ruɗe shi ya ce da shi kaza ya sa da shi kaza mutum in dai ya samu ganuwa shine ayoyi na alqur'ani hadisai na manzon Allah abokanai na gari halarta wuraren karatu sauraren karatu al'amr bil ma'ruf annahi anil munkar to wannan ya samu ganuwa tsakanin sa da shi dan kenan ubangiji ce ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla an jahannama minkum ajma'ina dukkan wanda ya bi ka zan cika wutar jahannama da ku gaba daya irin yadda a can yace fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura wutar jahannama ita ce sakamakon ku kai da su sakamako cikakke sakamako cikakke wanda ba za a kankare wani abu ba wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa tarikhum fil amwali wal awlad wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura kaga duk wanda ka samu ikon ja cikin su bi sautuka da muryarka malamai suka ce shine kada kada da wake wake muryar shedan kenan dukkan wani kida muryar shedan kenan jakadan shedan zuwa ga dan adam tarko da dan adam da shedan ya kafa dan adam dan ya jaji shine wastafziz man istata'ta minhum bi sautika a fasaran Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Imam Qatada cikin tabi'i Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas wannan kuma cikin sahabbai kenan wa ajlib alaihim bi khaylika kai musu hari da dawakanka wa rajlika da sojojinka na kasa kaga sai dan yana da sojoji ta sama ta kasa wa tarikhum fil amwali wal awlad wa idhum yi tarayya da su cikin dukiyarsu cikin ƴaƴansu ya dan yi tarayya da kai cikin dukiya ya kawata maka neman haram ka rinka neman ta ko in halal din ka samu ya kawata maka kashewa ta hanyar haram kaga yayi tarayya da kai kenan ya dan ya hada kamfani da kai ko wajen samu ko wajen kashewa shine musharaka fil amwali wal aulad yi tarayya da su cikin ƴaƴan ka sa su sangarce su kasa tarbiyyar su tarbiyya ta gari su ɗora su akan tarbiyya ta turai su kyale ƴaƴansu a hannun nani nani za ta kula da su ba ya da lokacin ƴaƴansa awa ɗaya ko awa biyu da zai tsaya ya ga sun yi azkar na safe da yaran azkar na yamma tare da yaran azkar na kwanciyar barci ko tashi daga barci da yaran ba ya da lokacin da zai kama hannun su je jam'i masallaci tare ya kele su a hannun nani yaro zai sa riga nani zai ci abinci nani zai sha fefti nani ko mai nani nani dan Allah ba dole kokolwarsa ta nane ba saboda kullun nani tana tare da shi wai kawai dan mutum yayi wadata cikin nan sai ture yaran su gefe guda ba ruwan shi da su Don shi dan yayi musharaka da kai ya hada kamfani cikin yayan ka kenan zai su rabi ka dauki rabi ko ya kwace duka kawai ana dangana su ne zuwa gare ka yayan ka ne amma shi dan ke sarrafa su shi ke gudanar da akalarsu yan matan da yan mazan gaba daya wahayi ke dan suke yi shine tarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum yi sai musu alkawali na bogi sai dan ya ta mutane alkawalin bogi 2007 2010 2011 2020 duk alkawalin bogi ne mutane su ta gaba a akan 2007 kuma bata zo ba ba wanda yake da tabbas din zai kai karamar sallah cikin mu ba wanda yake da tabbas din zai kai 2005 amma mutane na kashe juna akan 2007 suna tarar juna su kashe juna su yi gaba da juna su ki magana da juna wanda yana la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wannan ma na la ilaha illallah Muhammadu rasulullah amma sun zama kamar annabi Musa da Fir'auna wa'iduhum aikin dan kenan wa ma ya'iduhum shaytanu babu abin da shedan ke musu alƙawari sai rudi haka sai dan ya rudo dan su kafin ku kuma zai zo ya ku kuna ji kuna gani kowa ya san me ya riga faru a rikicin da aka yi ta juntuwal juntuwal juntuwal aka yi ta masifa akan juntuwal lokaci guda kowa hankalinsa ya tashi a Najeriya ubangiji ta'ala cikin hikimarsa da shi kadai ya baiwa kansa sani ya karɓi rayuwar General Abacha ya karɓi rayuwar Abiola a lokaci guda a wannan lokacin kafin a karɓi rayuwar kowane ɗaya daga ciki da awa biyu kowa a Najeriya a firgice ki kasar ta iya rabewa gida biyu a iya rabuwa kudu da arewa a iya yin yakin sa, a yi hijira a yi wane ne komai na iya canjawa a abace zai cire eh, hular kwano ya karya zanna bukar ya yi menene za a yi ta zarce za a yi wace ce ubangiji ta Allah ya kaddara abin da ya kaddara wa kullu shay'in indahu bi gida kowane irin abu ya riga ya masa iyaka to wannan abu ya zo faru ya wuce masu hankali suna kallo amma yanzu kamar an zare an kulla a cikin mutane suna gaba da juna suna kashe juna ba sa magana da juna idan an tashe ku a kiyama sai ku ba da hujja da me idan mala'iku sun tambaye ka ko sun tambaye ki ko sun tambaye ku ko sun tambaye mu a cikin kabari sai mu ce me idan an tambaye mu dalilin gabar mu dan Allah wace an samu ka sanar da zan faɗa wa mala'iku to Allah ya tsare mu آية تقبل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوحاتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما رب ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ويا آدم ya kai annabi adam uskun anta wa zawjukal janna ka zauna cikin aljanna kai da matarka fa kula min haythu shi'tuma ku ci duk irin abin da kuka so a cikin aljanna wala taqrabu hadhihi shajara amma kada ku kusanci wannan bishiyar aka nuna wata itaciya guda daya yawa daga cikin malaman tafsiri suna kokarin bayyana itaciyar waɗansu su ce inabi waɗansu su ce kaza waɗansu su ce kaza babu wani nassi daga Allah ko manzansa wanda ya bayyana sunan wannan itaciya dukansu akbar ne wa qisas isra'iliya kistoci ne isra'iliya ma anzalallahu biha min sultan inda Allah ya so ya bayyana mana sunan itaciyar da ya kawo nassi karara ko ta hanya ta alqur'ani ko kuma daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ne abinda zamu fahimta shine cikin dukkan dangin itacen aljanna an halatta wa annabi adam da matarsa yi kowace sai guda daya shi ne ce wala takarba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya fa takuna min az-zalimin wato kada ku kusance ta kai da matarka sai ku kasance cikin azzalimai in kun yi haka fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya jefa musu waswasi asalin al-waswasatu shine hadithun nafs wato zancen zuci ana kiran shi da suna al-waswasa kamar yadda ana fito al-waswasa a larabci ana nufin rada Tas ma'olin تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان birihin عشرك زجل معنى sauti kaɗan ko raɗa duk ana kiran su waswasa sai ya yayi musu waswasi a zuci ya yubdi lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima domin ya bayyana abin da aka ɓoye na al'aurar suna cikin sutura suna cikin kaya da kwalliya yana son ya tsiraita su wa qala yace ma nahakuma rabbukuma ba abin da yasa ubangiji ya hane ku an da shajara daga cin wannan itatiya illa makamantan su sun zo a cikin suratul baqara tare da dan bambance bambance domin a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qulna ya adam a madadin wa ya adam sai ce wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna kaga dai duk maganar ɗaya ya وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما kaga a can guda akwai ƙarin kalmar ragadan idan an ce ragad abin da yake yalwatacce wanda zaka same shi a yalwace bai yi kaɗan ba sannan ba wahalar samu a nan wurin ba kawo kalmar ragadan ba idan kana son tafsiri sai ka nemo ta a can wurin wato dan ka nemi ƙarin bayani kenan wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin anan an ce fa waswasa lahum shaytan amma a can sai aka ce fa azallahum shaytan fa akhrajahuma mimma kana fi sai shaytan ya zamar da su daga kan tafarkin gaskiya ya zamar da su daga kan koyarwa da Allah ya dora Allah ce kada ku ci wannan itaciya sai shaytan ya kautar da su daga wannan tawjihi rabbani tawjihi ilahi ya kautar da su daga kai shine azallahum shaytan fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fitar da su daga ni'imar da suke ciki daga lagwadar da suke ciki nan gurin fa waswasa lahum shaytan li yubdi lahum ma an ma min to wannan hadisin na ko waswasi da iblis ya sanya wa annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya kaddara haka dan wata hikima na farko dan a nuna tasirin iblis akan ƴaƴan annabi adam tasirin da zai faru a nan baya dan ya zama karantarwa a gare mu cewa in har wasu waswasin ya yi tasiri a kan babanmu annabi adam alaihi salam yaya gare mu mu yanzu a kenan ba mu da wata garkuwa tsakanin mu da shaitan illa mu fake ga ubangiji subhanahu wataala Allah ne kadai zai iya tsare mu da shi shi yasa ake yawaita isti'aza mutum ya tsare kansa daga shaitan annabawa suke isti'aza inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wato annaba suna isti'aza neman tsari neman kariya ko dai su sarraha sunan shaydan ko kuma su ce muna neman tsari ko da ba su ce daga shaydan ba kaga ya zama am kenan ya kare su daga sharrin abin da suka sani da wanda ba su sani ba to wannan shine kawai zai tsare mutum daga wato ainihin sharrin shaydan ma'ana wannan shine abin da ya kamata kowane dan adam ya fahimta in har yayi tasiri ga annabi adam to kenan yayi tasiri akan ƴaƴansa min babi aula fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina a wata kira'a an takuna malikaini wana ba abin da yasa aka hana kucin wannan bishiya sai dai idan kun ci za ku zama sarakuna to nan wurin ma aka ce wani bangare iblis ya kwankwasa a jikin annabi adam wanda ɗabi'a ce tashi ta bil adama amma ba ta yi saifara a kansa ba shi irin yadda za ta yi saifara a kan ‘ya'yansa wato wannan ɗabi'ar ta san mulki ta kan sarauta wani abu ne sifa daga cikin siffofi na ɗan adam iblis ya kunkusa wannan kofa a tattare da annabi adam duk da abin baya da rinjaye akan annabi adam irin yadda zai rinjaye akan wa 'ya'yan annabi adam jikokinsa domin tunatar da shi mulki cewa idan ka ci wannan itace kai da matarka za ku zama sarakuna idan kun ci za ku dawwama to kaga kana son sarauta shi ma yana son sarauta kana son ka dawwama shi ma yana son ya dawwama kana son ka yi tsawon rai shi ma yana son ya tsawon rai ni ma yana son ya tsawon rai kuma kuna son ku yi tsawon rai da haka a wani ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin kana son in nuna maka wata bishiya ta dawwama idan an ci an dawwama dindindin wa mulkin la yabla da wani mulki da baya gushewa babu juyin mulki babu ranar da za a tashi a ji an busa begila an zauna kenan an dawwama to kaga inda ya kwankwasa kenan wato wannan ɗabi'a ce da za ta yi rinjaye a cikin ƴaƴan annabi adam ina fatan kun fahimta wa ta yi musu rantsuwa inni lakuma laminan nan. sai Allah mai fadallahuma dallahuma bi ghurur فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يختفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رب ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وبنجد سيفد اللهم sai yi musu nuni bi gururin da rudi irin nashi lafazin da Allahuma asalinsa kamar mutum na jin kishirwa sai ka so ka yaudare shi kawai dan kai masa dariya sai ka ɗauki igiya ka nuna kamar ga guga za ka sa a cikin rijiya ka jawo ruwa dan ka bace ta amma kuma igiyar ba ta da tsawon da za ta kai cikin rijiya. sai ka ce kana buƙatar ruwa ya ce eh, sai ka zura kaga igiyar ba za ta kai can kasa ba kaga lokacin da kake jawowa haka me zai yi tsammani ruwa sai ya kawo bakin rijiya ya tsaya da ka jawo sai ka babu me to wannan shine at-tadliya wato alamar zira ribiya zira igiya a cikin ribiya nuna wa mutum kamar ruwa za ka jawo alhalin kuma baka kai ga jawo masa ruwan ba to kaga anan gurin kenan ya yaudare su lahu ma bi gurur wato sai ya yaudare su da rudi irin nashi kawai abin da zaka fassara shi da yaudara sai dai kawai fassara kalmar da asalin ma'anarta ta larabci wato yana taimakawa wajen mutum ya san sirrin larabci din don wai hausa suka ce sanin asali ke sa kare ya alli dan ya san daga kashi aka yi ko ba haka ba fadallahu ma bi ghurur wato sai ya rude su ko ya yaudare su da rudin sa falamma zaqa shajarata yayin da suka dandani ita wannan itaciya wato wannan ya nuna su biyun duk sun ci itaciyar kenan badat lahuma sawatuhuma sai tufafin su wato sai al'aura su gaba ɗaya ta bayyana ma'ana tufafin da ke cikin su gaba ɗaya ya kwance ya warware ya faɗi wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka yi hanzari yakhsifani alaihima min warqil janna suna ɗaukan ganyen itacen cikin aljanna suna makalkalawa a jikinsu don su suturce al'aurar su da shi su kari ganye ya sa a jikinsa ita ma ta kariya ta sa a jikinta dan kowanne yana kokarin suturce al'aurarsa malamai suka ce sai wannan ya nuna mahimmancin dan adam ya suturce al'aurarsa kaga ai su biyu ne a lokacin ba kowa tare da su amma kuma ga su ma'aurata ne su biyun amma tare da haka kowa na kokarin suturce kansa baya son ya bar kansa cikin tsiraici wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijin sai kira su alam hakuma an tilkuma shajara yace ban hana ku ba cin wannan itaciyar wa kullu kuma ban ce da ku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin lalle shaytan makiyi ne a gare ku ban faɗa muku wannan ba qala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangiji lalle kam mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana in har baka yi mana gafara ba wa tarhamna in baka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasiriyan to fa za mu kasance cikin wanda suka yi hasara a nan gurin malamai suka ce bambanci tsakanin annabi adam kenan da iblis annabi adam na farko yayi al-i'tirafu bi dhanb ya yadda yayi laifi sannan abu na biyu lama nafsahu ya zargi kansa a matsayin shi mai laifi ne sannan abu na uku nadima ala fi'ili yayi nadama akan aikin da yi sannan abu na uku taba ila rabbi ya tuba yayi istighfari sannan abu na hudu a abu na biyar kenan asra fi tauba yayi gaggawar tuba bai yi jinkiri ba waɗannan ababe guda biyar su aka rasa daga wajen iblis idan annaba adam ya yi laifi ya yi israfi iblis bai da ya yi laifi ba kokari yake kare kansa cewa shi ba mai laifi bane ana khairun minhu khalaqatani min narin da ana cewa ma mana aka an tasjudu lima khalaqatu bi yadayk ana ana khairun minhu khalaqatani kaga shi ba laifi ba kokari ke kare laifinsa so yake ba da uzuri shi yasa suka ce lokacin da kake girmama mutum sai kai laifi to karka ba da uzuri don ba da uzuri kokarin ka sai ban yi laifi bane ba a'a kamata yi ka yadda kai mai laifi ne to wannan shine hakikanin girmama wanda kake girmamawa ina ba ta fahimta shi ne aka ce wani hakimi mai hikima daga cikin sarakunan da suka wuce cikin sarakunan musulunci ya yi laifi sai khalifa ya rubuta masa takarda yana zarginsa sa akan laifin da ya rubuta takarda kai kaza kai kaza irin kafin ya bada ansa din nan ana son ya rubuto ansa ko ya kare kansa kare kanka kan kaza sai ya rubuto waɗansu baitocin waka guda biyu ya aiko masa yana shirin kuma ya taso ya zo wajensa yana cewa وما قابلت أسبك بإتزاري ولكني أقول كما تقول وأطرق باب أفوك بانكساري ويحكم بيننا الخلق الجميل yace ko kaɗan zargin da kai mun ban karɓe shi ba ta hanyar ba da uzuri abin da kake faɗa ni ma shi nake faɗa Na yi. ka ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza eh na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai dai kawai ina kwankwasa kofar afuwarka cikin kaskantar da kai da tawazu abin da zai hukunci tsakanina da kai shine kyakkyawar ɗabi'arka da kyakkyawan halinka shine alkali tsakanina da kai daga iya gama sarkin sai kawai ya kuma cewa ya yi masa afuwa ma'ana dai a nan gurin annabi adam bai nemi ya bada uzuri ba cewa ban yi kaza ba ai kaza ne tasa ne kaza ai kaza ne tasa ne kaza duk wanda ka gana wannan kwane-kwanen ma'ana so yake ce shi ba ya da laifi kawai ka ce gaskiya ni ban kyauta ba gaskiya ban kyauta ba in laifi kika yi ki ce gaskiya ban kyauta ba gaskiya ka yafi mun ban kyauta ba in laifi kai mata kai ma ka ce gaskiya masoya ga ban kyauta ba na yi miki laifi ko ba haka ba a zauna lafiya me me tashin hankali a ciki gaskiya ban kyauta ba amma dai ki afuwa wannan ai ba komai bane ba ai soyayya ta fi komai wannan ba komai bane ba shikenan ne zo ya wuce ba shikenan ba amma idan kai ta kone kone ko kika yi ta kone kone to wannan ba ba daidai bane ba annabi adam bai bada kowane irin uzuri ba sai yi israfi rabbana zalamna ya ubangiji mun zalunci kanmu ne da iyalina wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wato kaga wannan na nuna maka kissa isra'iliya din nan da ake hikaitowa ƙarya ne wai da ake cewa annabi adam shi wato abin nan wai hawa ce kawai ta ci wannan bishiya annabi adam bai ci ba wa abin da ya sa ma kenan mata suke jinin haila saboda shi bai ci ba wai ita ce ta ci amma shi ya zo zai ci har ya kai makogaro sai malaika jibril ya shaƙe sai abin ya fito bai abin nan ba amma gashi nan ubangiji ta ala ce falan ma za Ka kaga da alifu tasniya falan ma zaqa ash-shajarata yayin da suka dandane ita itaciyar kaga su bi kenan duk sun ci badat ma sawatuhuma wa qad ka yahsana min warqil janna kuma ubangiji ta ala ce alam an hakuma ya zarge su su biyu akan duk da shi da ita sannan a wani wuri da ba ba kalamin ha fa badat lahumu sawatuhuma wa tadka yasfana alaihima min warqil janna da haka dai sun ci su biyu kenan kuma da haka suka nemi yafewa su biyu قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله جميل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الشيخ بن جديد اهبطوا كسوكا ما نادك الجنة وانا ينون الجنة اي لا تتي فاسما سنة اكتب كسوكا ما نادك كسوكا كتجنة ba'dukum li ba'din adu sakin ku zai zama abokin adawa ga sashi wato ku sauka ku uku annabi adam da hawa da kuma iblis ko kuma ku sauka ku biyu annabi adam da hawa amma an kawo wawul jama'a saboda abin da ake kaddarawa na 'ya'ya da za su haifa nan gaba mu nan duka gaba daya domin ba dan an sauko da su ba da duk a can za a haife mu kenan cikin aljanna duk wannan gayyar gaba daya da waɗanda suke ko ina da <laughs> amma ihibitu wadannan rutututun kankan ihibitu ku sauko ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zama abokanan adawa ga sashi wancan yayi adawa da wancan wancan yayi adawa da wancan wannan adawa da mutane za su yi sakamakon kawata ce dan kenan ba wai dan Allah na son mutane su yi adawa ba Allah ya fi son bayi su kaunaci juna su so juna su mutunta juna walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahiyin a cikin kasa kuna da wani matabbaci wurin zama wani a jiha kaza wani a gari kaza wani a ƙasa kaza wa mata'un ilahin da dan jin daɗi zuwa wani lokaci ba da woma za ku yi ba qala ubangiji ta ala ce fiha ta hayuna a cikin kasa za ku rayu wa fiha tamutuna a cikin za ku mutu wa minha tukhrajun daga cikin ta za a tashe ku a fito da ku ranar tashin kiyama cikin kasa za ku rayu a cikin ta abincin ku yake sannan ku mutu a ciki sannan duk ku riddige a ciki komai ya narke da kasa in banda ajabus zarab manzo Allah ce komai a jikin dan adam yana hadewa ne da kasa in banda ajabus zarab shine wani kashi na kwankwasan dan adam shi kadai ne wanda kasa ba ta cinyewa minhu yurakkabu al-insanu yawm al-qiyamah daga shi ne kuma za a hawa hawa da dan adam ranar tashin kiyama ranar da Allah zai ce da kowane dan adam kun bai kunu kenan akwai tambaya a nan gurin guda biyu zuwa uku tambayar farko wata aljanna ce wannan wadda aka sauko da annabi adam a ciki ita ce aljanna da aka alkawali bayi za su shiga ranar tashin kiyama in ita ce ya za a shiga a fito ko wata aljanna ce daban wadda annabi adam ya je ya zama mutum gari a cikin sannan aka sako shi gidan duniya ba ita ce wancan ba tambaya ta biyu yaya bayan an ce da iblis ukhruj min hamazu umman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama zuwa karshe sannan kuma yazo ya sami iko ya shiga ya jefa masa waswasi waye kai ya jefa wasu waswasa lahum shaytanu liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihim waɗannan tambayoyi guda biyu da abin da zai biyo bayan su a kansu za mu tashi mutum gobe in Allah ya kai mu abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya jabe mana assalamu alaikum rahmatullahi